الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا كما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وداد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإنسان كائن مكون من عنصرين وهما القلب والجسد والقلب هو العنصر الأساسي الذي عليه مدار سعادة الإنسان أو شقاوته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أيها الأفاضل إن لفظ القلب يطلق على معنيين وهما الأول اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص وفي جانبه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه والثاني لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان والقلب الإنساني ينقسم إلى ثلاثة أقسام جمعها ربنا سبحانه وتعالى في قول واحد وفي مكان واحد فقال عز من قائل سبحانه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم يقول شيخي العلامة ابن القيم رحمه الله فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هاتين الآيتين ثلاثة قلبين مفتونين وقلبا ناجيا فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب الكاجي والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد أيها الأفاضل إن القلب الصحيح المؤمن هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله تعالى به يوم لا ينفق مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله فسلم في محبة الله مع مع تحكيه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده أيها الفضلاء ذلكم القلب الصحيح السليم بعلاماته ومقاييسه وأما القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه ولا يعبده لأمره وما يحبه ويرغاه بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وعظه رضي ربه أم تفق فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسقا وتعظيما وذلا إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه وإن منع منع لهواه فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه وأما القلب المريض فله حياة وبه علة فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهما ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه وفيه أيضا من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والبغض والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة يقول العلامة ابن القيم رحمه الله فما يلقيه الشيطان في الأسماء من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب الحي السلي لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له خرج الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تقرض الفتن على القلود كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مغبالا كالقود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه قال الإمام النووي رحمه الله قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الرجل إذا كبئ هواه وارتقب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة ظلمة وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك أيها الأفاضل يقول سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما صح عنه موقوفا القلوب أربعة قلب أسرد فيه ازدراد يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلق فذلك قلب الكافر وقلب منقوص فذلك قلب المنافق عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما وقسم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أمراض القلب إلى نوعين نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم وهذا أخطر المرضين وأصعبهما وإلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والهدم والغيظ وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه أو للمداوة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها مع قيامها أيها الأفاضل إن لصحة القلوب علامات يعرفها صاحب القلب الصحيح ويعرفها من لاحظ حاله وهذه العلامات هي العلامة الأولى أن يرتجل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فهيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل نرى نعود إلى أوطاننا ونسلم العلامة الثانية أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخفت إليه ويتعلق به يقول أحد السلف رحمه الله من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات العلامة الثالثة ألا يضطر عن ذكر ربه ولا يسأم عن خدمته ولا يأنس بغيره إلا لمن يدله عليه ويذكره له قال أبو الحسين الوراق رحمه الله حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت العلامة الرابعة أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا العلامة الخامسة أيها الأفاضل أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله العلامة السادسة أن يكون اهتمامه بتسفيه الأمل أعظم منه ذي الأمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم فاذكروا ربكم واستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للتول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن القلب يتحول من حال إلى أخرى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء ويقول الشاعر وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما القلب إلا أنه يتقلب وقال آخر وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر من القلب من قلب وتحويله أيها الأفاضل ينبغي أن يبحث المسلم عن أسباب حياة القلب وصحته وقد ذكرت قرآنا وسنة منها قراءة القرآن بتدبر كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذكر الله بأسمائه الحسنى وتسبيحه والثناء عليه يقول الله تعالى على بذكر الله تطمئن القلوب الثالث مجالسة الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه البخاري الرابع حضور مجالس العلم كما قال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الخامس الأخير الدعاء بخضوع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك kudubanmu tana bayani ne akan zuciyar أدم لا تيجي تقول ko rashin zuciya tana yi rashin lafiya kuma zuciya tana samun lafiya Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam daga abu biyu ko kuma ya sanya dan adam ya zama abu biyu zuciya da ba a ta da kuma jiki gangar jiki zuciya ita ce sinadari na asali wanda dan adam aka dogarar da shin nasararsa a lahira ko kuma asararsa a lahira ta sanadiyar zuciya ne wanda kaga ya ci nasara a lahira ya samu sa'ada to zuciyarsa ce ta tsarkaka wanda kuma ya yi asara ya tabe a lahira to zuciyar shi ce ta lalace shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku saurara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan ku ta lalace dukkan jiki ya lalace ku saurara wannan tsokar ita ce zuciya idan aka ce lafazin alƙal zuciya to malamai suka ce tana da ma'ana biyu ma'ana ta farko ita ce wannan nama mai kama da ƙwanso wanda aka aje shi a ɓangaren ƙirji na hagu nama ne shi ke bantacce a cikinsa akwai wani nau'i na bushewa sannan akwai jini baki a cikin wannan wannan shine maɓuɓɓugar rai da kuma ma'adanar rai wato zuciya kenan wannan nama zuciya wadda ake yankawa a yanka a soya ko a dafa a ci ana ce masa alkal sannan ma'ana ta biyu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kunta shi a cikin wannan zuciyar kuma yana da alaka da wannan nama a cikin zuciyar mutum yake wanda da shi ne ɗan adam yake fahimtar abubuwa da shi ne yake sanin abubuwa da shi ne kuma yake iya yin abubuwa masu kyau ko kuma ya abubuwa na ɓanna zuciyar ɗan adam ta kasu gida uku kamar yadda alkur'ani ya ambata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce don Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da shaiɗan yake jefawa ya zama fitina ga waɗanda zukatansu suka kasance akwai ciwo zuciya ta farko kenan zuciya mai ciwo da waɗanda zuciyarsu ta ƙeƙashe matacciyar zuciya kenan ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake kuma lalle azzalimai suna cikin wani musu ne nisa su ko waɗanda aka ba su ilimi sai su san cewa gaskiya ne sai su imani da cewa wannan daga ubangijinka yake sai zuciyarsu ta zama ta raurawa ta kaskanta kuma lalle Allah subhanahu ta'ala yana shiryatar da waɗanda suka yi imani zuwa hanya wacce take madaidaiciya zuciya ta uku kenan rayayyar zuciya kenan muna da nau'ukan zukata guda uku akwai zuciya mara lafiya akwai zuciya lafiyayya akwai kuma matacciyar zuciya babban malamin al'allama ibn qayyim yace Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan ayoyin ya sanya zukata su zama gida uku guda biyu an fitine su ɗaya kuma zuciya wacce ta kasance ta tsira daga fitina ta tsira daga halaka zukata da suka zama fitinannu waɗanda aka fitina zuciyar farko ita ce zuciya mara lafiya zuciya ta biyu kuma ita ce ke matacciya zuciya kuma ta uku ita ce wadda ta tsira ita ce zuciya mai imani mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala wacce take natsuwa da Allah subhanahu wata'ala ka ba da kanta ga Allah subhanahu wata'ala ta jayi zuwa ga hukunce-hukuncen Allah da kuma kaddarorinsa lallai zuciya lafiyayya mai imani ita ce zuciya kubatacciya wadda ba wanda zai tsira ranar lahira sai ya zo da ita Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar da 'ya'ya dukiya da 'ya'ya ba su amfani sai dai wanda ya zakke ma Allah subhanahu wata'ala da lafiyayyiyar zuciya wannan zuciyar ita ce zuciyar da ta kubuta daga bin sha'awa-sha'awanta sha'awa-sha'awanta suke saɓa ma umarnin Allah ko hana-hanan Allah zuciyar da ta kubuta daga shubuha sha'awa ana samun ta ne wajen wanda ya sani ya take sani ya ce sha'awa shubuha jahilci wanda bai sani ba shi yake da shubu'a. shi kuma wanda ya sani ya take sani sai a ce sha'awa ya bi cututtuka ne guda biyu masu wahalar magani kuma a cikin zuciya ta ciki ya kubuta ko wannan zuciyar ta kubuta daga bautar wani wanda ba Allah ba ta kubuta daga kai hukunci wajen wanda ba manzon Allah ba ta kubuta daga san wani wanda ba Allah ba ta kubuta ta zama annabi sallallahu alaihi wa sallam take kwaikwayo a cikin tsoron Allah da kuma fatan haɗuwa da Allah da dogaro ga Allah da tuba zuwa ga Allah da kaskantar da kai zuwa ga Allah da kuma fifita yarda Allah a kowane yanayi da kuma nisantar duk abin da zai fusata Allah a kowace hanya wannan ita ce hakikanin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan zuciya kenan lafiyayya mai rai akwai zuciya matacciya ita ce zuciyar da ba ta da rai ba ta san Allah ba ba ta bauta ma Allah ba ta bin umarninsa ba ta bin abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kullum wannan zuciyar tana tsaye ne tana bin sha'awa sha'awanta da abin da za ta samu daɗi na kusa da shi ko da wannan daɗin da sha'awar akwai fushin Allah a ciki da da saba ma Allah wannan zuciyar ba ta damu ba ta in dai ta samu sha'awar ta samu abin da take so sai ita ba ta damu ba Allah ya yi ko bai ba ita ba ruwanta ita wannan zuciyar kullum tana bauta ma wannan Allah a wajen so da tsoro da fata da yadda da fushi da girmamawa da kaskantar da kai in ka ga wannan zuciyar ta so to tana so ne don san abin da za ta sama na daɗi in ta ga taƙi to tana ƙi ne don gudun abin da za ta yi ta sha wahala idan ka ga taƙi badawa to ta bada ne don son kanta kullun son zuciya ko kanta shine limamin ta mai janta kuma sha'awar ta ita ce take mata jagoranci kuma jahilci shine direbanta sannan gafala shine abin hawanta zuciya ta uku zuciya mara lafiya ne ciwo tana da rai amma kuma tana da ciwo ita tana da abubuwa guda biyu abu na farko shine tana tare da san Allah a wani bangaren wani zubin idan san Allah ya koro ta sai a ganta tana san Allah idan kuma sha'awoyi da shubuhohi suka koro ta to sai ta gangara zuwa gare shi kenan wannan zuciyar ita ce zuciyar da ake kokarin a magance ta waccan lafiyayya ce waccan kuma matacciya ce ba ta da rai ba wanda ya ce hura ma wanda bai da rai rai Allah sai kuma na uku neman magani zuciya ta zama mara lafiya ita kuma a nemi magani babban malami al'allama ibnu qayyim ya sake faɗa mana yace abinda shedan yake jefawa na ji ko kuma abin da yake jefa ma zukata na shukuhoti da shakka an kira ta da fitila a waɗancan ayoyin da muka ambata na suratul hajj suna zama fitina ga zukata biyu zuciyar da take matacciya da zuciyar da take mara lafiya amma zuciyar da ta kasance lafiyayya idan shekan ya jefa mata shubha to karfi yake kara mata domin wannan zuciyar za ta koma wannan shubhar shekan kuma ta ƙi wannan shubhar shekan sannan kuma wannan zuciyar ta san cewa Allah subhanahu shi shine gaskiya saɓanin abin da yake na Allah subhanahu wata'ala ƙarya ne kuma za ta kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala kuma ta natsu da Allah kuma ta bi Allah kuma ta san cewa duk abin da ɗan ya jefa a cikin zuciya to abu ne lalatacce sai ta ƙara imani da gaskiya ta kuma ƙara san Allah ta kuma kafirce maɓanna kuma ta ci ɓanna al-imam muslim ya fitar da hadisi riwayar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'abuci sirrinsa wato sayyidina hudayfa dan al-yaman Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bujiro ma da ta fitilu kamar tabarma a bujiro a sake bujirowa a bujiro a sake bujirowa yadda ake zaka tabarma haka ake zaka fitina a cikin zukata duk zuciyar da ta kasance an fitine ta da wannan fitina, ta zama ta ta'allakanci da wannan fitinar sai a yi mata wata alama a yi mata wata allakiya kasuwa baka duk zuciyar da aka fitine ta da fitina sai ta ki karɓar wannan fitinar ita kuma sai a yi mata wata alama faraton sai zukata suka zama gida biyu kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya ta farko zuciyar da ta kasance faraton kamar dutsen saka babu datti a jikinta fitina ba za ta cutar da wannan zuciyar ba matuƙar sammai da kasai suna ɗaya zuciyar kuwa ita ce zuciyar da za ta kasance baka irin baka wulik sai ta kasance kamar koko in an karkata shi nan zai ya ruwa in an tsaye da shi an rike shi sai ya tsayuwa wannan zuciyar ita ce zuciyar da ba ta sanin abu mai kyau sannan ba ta kin abin da ya zama mummuna shi dai abin da aka sa mata na sha'awarta haka annabi sallallahu ya faɗi duka al-imam an-nawawi yace malami ne sahibu mai mai littafin at-tahrir ya faɗa ya ce abin da hadisin nan yake nufi lallai mutum idan ya fi son zuciyarsa ya aikata sa'o to shi kenan sai wani duhu ya shiga cikin zuciyarsa ko da yaushe sai suna tare karuwar masa kuma kullum hasken musulunci yana nisantar wannan zuciyar ta sai ya kasance kamar kofi kullum a karkace yake shi ba zai iya tsayawa da kansa ba koko sai dai idan an tsaye da shi sayyiduna hudayfa ibn yaman radiyallahu anhu yace hadisin ya ce yace zukata hudu ne akwai zuciyar da take fitacciya ita ce zuciyar da akwai haske a cikinta zuciyar da Allah ke haskaka ta wannan ita ce zuciyar mummuni akwai zuciya kullalliya ita ce zuciyar kafin akwai zuciyar da take karkatacciya kai ya koma ƙasa kafafuwa sun koma sama wannan ita ce zuciyar munafiki ya sani daga baya ce bai sani ba ya ga gaskiya daga baya ya zama makaho in ji sajiduna ba akwai zuciya ta hudu ita ce zuciyar da sinadarai biyu suke gangarowa cikinta sinadarin imani da sinadarin munafurci kullum wannan zuciyar tana karkata ne wajen abin da ya gangaro wanda ya shiga cikinta ita ce zuciyar fadi kenan mutane sun kasu gida uku gida hudu akwai mummuni zalla akwai kafiri zalla akwai munafiki akwai kuma fasi fasiki shine wanda shi ba mummuni bane amma ba kafiri bane ko ba munafiki bane wato yana da imani amma kuma yana taban Allah subhanahu wataala al'imam ibn qayyim yace cututtukan da suke samuwar zuciya guda biyu ne akwai ciwon da zuciya take jin radadi zuciya ba ta jin radadin sa shine kamar cutar jahilci mutum da jin radadin shi a cikin zuciyarsa da cuta ta shubuha da cuta ta shakka da cuta ta sha'awa sha'awai wannan wannan ciwon shine yafi wahalar magani domin ba wanda ya iya magance wannan cutar ya ba da magani a warke sai annabawan Allah da kuma mabiyansu wato malamai su suke ba da magani a warke ta wannan cutar ta hanyar zuba alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata na kwarai idan aka yi sa'a waɗannan maganganun suka shiga cikin zuciya mara lafiya suka dace da wannan to sai zuciya ta warke idan kuma aka yi rashin sa'a kamar yadda za a yi ta ba mutum magani amma bai warke ba to haka zuciya ita ma take wannan ciwon cutar jahilci wani duk yadda kai da shi ba zai warke ba cutar shakka shakka game da Allah shakka game da ibada duk yadda kai da shi ba zai warke ba cutar sha'awa wani duk yadda kai da shi ba zai warke daga wannan cutar ba cuta ta biyu ita ce cutar da mutum yake jin raɗaɗinta kamar cutar damuwa da bakin ciki da tashin hankali al-imam al-qayyim yace wannan cutar ana iya magance ta da magunguna na ɗabi'a ta hanyar kauda sabubbanta me ya jawo bakin ciki sai a kauda shi shi ke sai a shiga cikin farin ciki yan uwa masu daraja lafiyar zuciya na da alamomi malaman mu sun ambata daga cin abin da zai nuna maka cewa zuciyarka lafiyayya ce ka zama duniyan nan baka ɗauke ta bakin komai ba ka zama lahira kake fifitawa akan duniya in an ambaci wannan wasu ba su fahimta sai da ana nufin mutum ya saba da kanshi kwata kwata sai shi ba zai nemi komai ba a'a ka zama kamar annabi da sahabbansa al-khulafa'ur rashidu da duniya a hannunsa amma ba shiga zuciyarsa shine ibnu taymiya yake cewa zuhudu abin da yake nufi kai kam kam da duniya ka danke ta a hannunka amma ka shigar da ita zuciyarka da ka tana nema ta shiga zuciyarka sai kai watsi da ita kai wuri da ita kayan banza ya ce a harshen annabi sallallahu alaihi wa sallam ana neman ta ne ba dan kanta ba ana neman ta ne dan lahira duk abin da ake neman shi ba dan kanshi ba amfanin shi kaɗan ne alama ta biyu zuciyarka ta kasance kullum tana dukanka tana maka faɗa haske ta ga ka kaskantar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ta'allaku ka ratayi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai daga cikin magabata yana cewa duk wanda idan shi ya ji daɗi a game da Allah subhanahu wa ta'ala to idan shi zai ji daɗi game da komai duk wanda ko zuciyar shi rai idan shi bai ji daɗi ba a game da Allah subhanahu wa ta'ala to zuciyar shi za ta tsintsinke ya zama ta dana lalace wajen san duniya alama ta uku mutum ba zai zama ya yanke game da ambatan Allah ba kuma ba zai gaji ba kuma zai ji baya samun natsuwa sai ya ambaci Allah subhanahu wataala Sai daga cikin magabata yana cewa rayuwar zuciya na tabbata ne ta hanyar ambatan Allah wanda ya kasance mai rai wanda ba baya mutuwa alama ta hudu idan mutum ya shiga cikin sallah bakin cikin shi ya tafi alamar zuciya kana da lafiya kenan alama ta biyar ka kasance ka furowa da lokacinka fiye da yadda mayan kuɗi ya fi rowa da kuɗinsa ba za ka yi da lokacin ka tafi a banza ba kowane takwas daga cikin lokacin ka za ka yi wani abu mai amfani alama ta shida mutum zai kasance kullum ya je ya gyara aikinsa ba kawai ya ta yin aiki ba ta hanyar rike abubuwa guda shida abu na farko ikhlasi ga Allah yi dan Allah abu na biyu yin nasiha ga Allah subhanahu wataala abu na uku biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin nan abu na hudu kyautata aikin ga Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na biyar shine mutum ya ji a ransa cewa aikin nan da yake yi to kyauta Allah ce da baiwarsa abu na shida mutum ya ji a ransa cewa wannan aikin da ya ma Allah ma bai yi abin da ya ya yi ba kaɗan ya yi yan uwa masu daraja zuciya na canzawa zuciya tana canzawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zukatan bayi ga baki ɗaya suna tsakanin yatsu guda biyu ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana juya su yadda yake so yadda ya ga dama mawaki yana cewa ba a kira dan adam da dan adam ba sai saboda mantuwar sa insan nisyan insan dan adam nisyan mantuwa sannan zuciya ita kuma ba a kira ta da alqalbu ba sai dan tana jujjuyawa tana canzawa yan uwa masu daraja ya wajaba ba musulmi ya bincike akan abin da ke sa zuciya ta rayu kuma zuciya ta zama tana da lafiya bayan ta rayu domin ba rayuwa ba kawai ta a zama ana rayuwar rai rayuwa mutu kwafai rai kwafai mutu kwafai amma mai rayuwa ne shi amma rai kwafai mutu kwafai Ana abu na farko shine yan uwa karanta alkurani da tadabburi mutum yanzu yana karanta alkur'ani yana jin abin da alkur'ani yake faɗa masa na umarni ko na hani Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ne wanda ya sokar da magana mafi kyawun magana littafi wanda yake kama da junansa kuma wanda ake yawan maimaita karanta ta fatu suna yakunewa idan suka ji ana ambatan Allah nan subhanahu wata'ala duk fatu waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu daga nan kuma sai fatun su zama sun yi taushi sannan zukata masu masu taushi saboda ambatan Allah abu na biyu shine ambatan Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da yi masa tasbihi da yabo ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce kai ku saurara ba abin da ke nutsar da zuciya ya magance cuta ta damuwa da tashin hankali sai ambatan Allah subhanahu wataala abu na uku zama da mutanen kirki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je zauna da mutanen kirki ba zai taɗe ba humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum abu na hudu halartar majalisotin ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasu mutane ba su taba haduwa ba a wani daki daga cikin dakunan Allah wato masallaci suna karanta littafin Allah suna bibiyar tafsirin sa da fikhun da ke ciki da tauhidin da ke ciki da dabi'un da suke ciki face sai Allah ya dauka musu da natsuwa, kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa rahama wato tausayin sa ya lullube su kuma sannan mala'iku su yi musu kasa kasa da fukafukan suna musu fare ban girma sannan kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke wajensa abu na biyar shine yawaita addu'a dole sai mutum ya yawaita addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi rayuwar zuciya Allah ya bashi lafiyar zuciya shi yasa Annabi zama alaihi wasallam yake yawaita addu'a yake cewa ya Allah kai ne wanda kake jujjuya zukata ya Allah subhanahu wataala ka juya zuciya ta zuwa ga yi maka biyayya kada ka sa in zama mai safanka الله سبحانه وتعالى ينبغت أسرع يومه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اصر أوغاتنا وآمن أوآتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا وزدنا ولا تنقصنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من فتنة عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البقر ونعوذ بك من الوهن ونعوذ بك من العجز ونعوذ بك من أن نرد إلى عرجل العمر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تنزل